بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل إن الله يحكم ما يريد يا شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على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 أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد إن هو مسلمين البركة ما بتعاون مجلس ديمي البركة مجلس ديمي بابام مالي من الشيخ الدكتور أبو بكر جوار دنبو الله يقاطر شابطة الله كذلك أمالا الله كباشا أبدلنا da Allah ta'ala ya kaddar haɗinka da malamanmu da alaramomi da 'yan agaji da eldas namu da tijai da matasa da sauran bayan Allah suke sauran a cikin gidajen sun mai kowa sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu iko muka sake haduwa yau muna 29 ga watan zulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin na shekara 1447 wanda ya yi daidai da yau muna goma sha biyar ga watan abin nan ko watan shida miladiya ta ko annabi isa alaihi salatu wassalam in sahha shekara 2026 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shi na jagoranci a cikin wannan karatu Allah mana rubuta da sunayen ka akwai bukatu da wuri daban-daban Allah ka biya mu muna ƙara addu'a wa kasanmu Najeriya muna tawakkali da karatun alƙur'ani da muke yi muna neman sanin abin da a cikin shi Allah ma kawo da wannan zama Allah ya kawo zama lahi a cikin kasanmu Najeriya duk abin da ya kawo na rikici kasanmu Allah ka walwale mana shi ba mu zama lahi a cikin kasanmu ya ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sani akwai marasa lafiya Allah ka ba su lafiya marokonka ya Allah wanda suke ji da wannan karatu namu suna tallafa wa wannan karatu Allah ya saka musu alkhairi insha Allah ta'ala yau za mu tashi farkon sura suratul ma'ida akramaka Allah sai Allah ta'ala ya بسم الله الرحمن الرحيم يا أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الطيب وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد وأخيرا منك رسول الله قبات والسلطاكي ربنا أبن السلطة من أي بيانة دنغني ذا abin da ya shafi wannan sura su ma'ida mun faɗi yawan ayoyinta mun faɗi ina aka saukar da ita da kuma wasu hukunce-hukunce goma sha bakwai sha takwas waɗanda a cikin wannan sura waɗanda ba a samun su in ba cikin wannan sura ba gwado abin da ya sauka mun karanta insha Allah wa ta'ala yau kuma za mu shiga farkon sura subhanahu wa ta'ala ya buɗe wannan sura da kiran masu imani Allah ba da kusin sarki su ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud malamai suka ce Allah ya kira mutane su sunan imanin cikin Qur'ani wuri 28 ya ayyuhal ladina amanu cikin Qur'ani 28 eh akwai ya ayyuhan nasu akwai ya bani adam akwai ya ahlul kitabi kiraye-kiraye iri daban-daban da lafazin ya girmama wannan ƙwa'ani saboda haka Allah ta'ala da ya ayyu hallabi na amon ya su masu imani khidabun bilabdin iman littakrimi wata ta'azim magana ce da aka yi kira da lafazin imani domin girmamawa da kuma kamba kambamawa ya ma'ashar al-mu'minin Allah ya fi ku taron a wufu bil uqud ku cika alƙawulla ƙulle-ƙullen da kuka yi na alƙawulla Allah ya ce ku cika huwa lafzun ya shimalu kulla asdin wa ahadin bainul insani wa rabbi su waɗannan alƙawulla lafazi ne wanda ya haɗe dukkan wani kulli tsakanin ɗan adam da ubangijinsa wa bainul insani wal insan da kuma tsakanin mutum da mutum ni da kai muka kulla kila kullum bashi ne ko kullum wani abu Allah ya taimaki wannan kira da Allah ya faɗa cikin sarki sai dai kira ka da sunan imani in mumini ne kai to in ka kulla wata alaka ka saka dama laraba suka ce alhurru idza adawa fa, shi da wanda adda ba bawa ba in yi alƙawari suka waye idan ka ce mutum rana kaza za a yi kaza zan yi maka to kai rana kaza zan biya ka bashi ka biya bashi saboda ka Allah ta'ala da kira masu imani shi auku bil uqud wannan kullakullan alaƙoƙin da aka kulla tsakanin mutum da ubangiji tsakanin ɗan adam da ɗan adam Allah ta'ala ya ce duka a cika su Abdullahi ɗan abu zai ce al'uqud al'uhud kullakullan na kuma su ne alƙawulla wa hiya ma a Allah wa ma harraba su ne abinda Allah ya halatta ya ce a yi kai dan adam matsayinka na bawa ga Allah subhanahu wata'ala ya take take abin da ya kaninka da shi na halal wa ma harraba da kuma abin da ya zama haramun wa ma faraba kuma abin da Allah ya farlanta fil qur'ani cikin qur'ani kullihi dukkanin min at-takalif wal ahkam na daga takalifin da aka dora maka yi sallah yi azumi yi zakka yi hajji da sauran hukunce hukunce duka to Allah yana kunta cika inda yake mumini ne rashin imani shi ka sa wani bi kana dan doka Allah karya alaka tsakaninka da ubangiji a sun sai kyau shi yasa Allah ya kira su wa'annan sunan mu'minai ku zo ku cika alƙawlan shi yasa aka samu idan mutum na faɓa alƙawali sai aka ce la imani liman la amana lahu wala dina liman la ahda lahu babu imani ga wanda bai da amana babu addini ga wanda bai da alƙawali akwai alƙawla tsakanin mu da ubangijin mu subhanahu wata'ala subhanahu wata'ala ya azamu akwai alaƙoƙi tsakanin mu da ƴan adam ire-iren aure ciniki suna wanda ke ka da aka ɗora maka aure akwai amalin da aka ɗauko maka tsakaninka da ita wa'annan Allah na kiranta da sunan imani ka tafa su idan ka ga mutum na wasa da alƙawla na Allah sani wannan mutum yana gaba halaka bungiji Allah ya kare subhanahu wa ta'ala yace uhillat lakum bahimatul an'am an halatta muku cin naman dabbobin ni'ima malamai suka ce ana nihin shanu da raƙumma da tumaki da awaki an halatta muku naman wasu malamai suka ce ana nihin an halatta muku abinda a cikin cikin su lokacin da aka yanke to inda an yanke uwa abinda a cikin ciki shi ma yanka uwan ya shafe shi zakatul janin zakatul ummi yankan jinjiri yankan uwa ta yan yanke uwa ta yanka same cikin ciki amma da sharadi idan ba ta sha'ruhu wa tamma khalquhu idan tamma khalquhu wa nabata sha'ruhu idan aka waye gari aka ga gashi ne ya tsiro kuma halitta ta to idan aka yanke wato shi ma wannan yanki yankan ya shafe shi wasu malamai suka ce ana nihin dabbobi ne masu kai kusan mutuwa to idan kuka yanke ya halatta ku sai an halatta mu sai Allah ya ce illa ma yutla alaikum sai abin da aka karanta muku haramci ne cikin dabbobin ni'ima da ko inda an haramta muku ba ba a غير محل الصيد وانتم حرم ba kuna masu halartar da yin farauta ba alhali kuna cikin harami mana kuna cikin harami na aikin hajji ko umra kuna ɗauke da harami na hajji ko umra Allah maɗaukakin sarki ya haramta muku yin farauta kenan ba kuna masu halartar da yin farauta ba alhali yana yawan mutu don me an ka haramta mu alhaji yin farauta shi musulunci hikima gare akwai wasu abubuwan da baka iya ganuwa da hankalinka don me yasa aka hana ka domin cikin farauta akwai abubuwa masu haɗari kwaye da gaske akwai dabbar da ita sun ka kama to ba dabba ta ba tana iya zama wani abu daban ta halaka ko ta hana ma isuwa wannan aiki da ka tsoho kana yi ga irin jakan daji akwai wani jaki ba jaki na akwai wata dabba a barewa ina ganta ba barewa ta to saboda ka in kana cikin wurin aikin hajji ina ce ina farauta shi yasa musulunci ce a ba a farauta kana cikin aikin hajji ka ɗauko niyya da ce inna Allah ya hukumu ma yurid lalle Allah yana hukunta abin da ya nihi subhanahu wata'ala yana hukunta abin da ya qaddi fi khalqihi ma yasha'u li annahu al-hakim fi amrihi wa nahyihi Allah yana wa cikin halittu ne abin da ya ga dama saboda mi saboda shi Allah gwani ne Allah mai hikima cikin umarni da hani ne duk abin da ka ga yayi umarni a yi akwai hikima da abinda ya ce a bari akwai hikima take yace a bari saboda kai musulmi ko ka gane ko ba gane ba Allah ce bari bari in ya ce kai kai saboda kai bawa ne inna Allah hukuma ma yurid lalle Allah yana hukunta abinda da yi ne Allah ka babu ikon gane ga wasu Allah ba cikin sarki ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'air Allah la tuhillu sha'air Allahu akbar yan wannan aya da Allah mai karanta Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace annal mushrikina kanu yahujjuna albayta wa yahduna alhadaya a jahiliya mushrike suna hajji suna za su hajjin dakin kafa sannan suna yin hadaya wa yu'azzimuna sha'air suna girmama alamomi na addini na wannan na wannan wa suna soke hadayarsu فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم sai musulmi suna hutawa musu canza wa'in abubuwa wato al'adar musulunci mafi yawanci in ya iski mushrikai da abusan yake sa'a musu wanzu ana sai ce ku sa'a mushrikai kuna yin kaza mu yi kaza da yawa kana jin hadasa sai a ce a musu za ka ga aka ce mun mu aske gashin bakin barge su suna jan wandon su kasa mun dage namu kama sannan su mushrikai in ka diba za ka suna cikin alade suna cikin jaki namiji mu kan mutu mushrikai sun kasance suna haddin ɗakin suna ziyarar ɗakin kaba tsirara musulunci sun ce a sa'a musu saboda ka akwai abubuwa da dama waɗanda mushrikai suna yi sai aka ce mu mu sa'a musu to saboda haka su musulmai sun iske wato arna suna haddin ɗakin kaba suna yin hadaya suna girmama abubuwa da dama na wani ɗakin to musulmi suna son canza wannan abu ya Allah maɗaukacin sarki su ya ayyu hallabi na amanu ya kuma su imani la tu hillu sha'a'ir Allah kada ku halartar da alamomin addini na Allah ke ta mana in dai kuna da imani to la tu hillu sha'a'ir Allah la tastahillu hurmatillahi kada ku halattar da alharmomi abubuwa masu alharma na Allah ku keta wala ta ta du hududahu kada ku keta iyakoki na Allah wa dukkan dan dai sun ku fa'a ma'arna ku yi abinda Allah bai so kada ku yi haka in dai abinda arne kai mutunci ya ce kai haka nan to babu komai sai kai ai da ma an yi lokacin da safa da marwa wasu malamai suka ce asalin wasu mutane suka yi zina sai Allah ya shafa su ya rufe shi su ya mashi duwatsu isafu wa na'ila saboda haka da aka mashi duwatsu kuma sai ya zan arna lokacin jahiliya suna zuwa wurin wa'annan wa'annan duwatsu to kuma sai gashi musulunci ya taho ya ce kuma a dinga yin safa da marwa wajen wa'annan duwatsu musulmai suka ji damuwa to ya za a yi kuma jahiliya suna yi ma muna yi يلا وضو فكان سركي تي ان الصفا والمروه لشعائر ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع madaukakin sarki yace inna safa wal marwa lalle dutsen safa da dutsen marwa min sha'airillah kuma daga cikin alamomin addini da Allah su suna da tarihi a ga wasu na kun sai aka mashi zuwa aka shafi zuwa domin kusa inda aka gabata Allah cikin sarki in ka taba shi yana ga damar shi ma ya taka kai tsaye kana taba doka Allah kana ta'addanci sai Allah shi ma ta'addanci kai ma kai tsaye an ruwaito wani mutum ya sha ado sai dinga shakama da Allah ya ce kasa ta kama shi kasa ta zarge ya fada cikin ruhin shi ke da an Allah bai sa irin wa to saboda ka su a wannan lokacin suna tarihin wasu mutane suka yi zina aka mashi su zuwa su to yanzu kuma gashi kuma jahiliya sun yi ibadoji wurin nan to shi na sai a sufin su mai suna kyama a ce abinda jahiliya suke su masu haka nan inda ya yi sharuwa kuma ka sharuwa wurin to kai wasu su suna ganin kamar dai sai Allah ya ce a inna safa wal marwata min sha'airillah lalle safa da marwa suna daga cikin alamomi na addinin Allah faman hajjal baita duk wanda ya samu hajjin dakin kafa aw i'tamara ko ya samu ya umra fala dunaha ma an yatawafu bihi ma wa balazna alaihim ayyabin babu laihim mutum ya zagaya musu ba na wata mutum ya zagaya ta ya tafa da marwa bal ma yana daga cikin na aikin hajji da umra mutum ya tafa da marwa duk mutumin da ya ce hajji ko umra in dai bai tafa da marwa babu hajji ne su tafa da marwa wajibi ne ga hajji da umra duka shi na ƙwari sai magana falajuna hadan a ɗauke damuwa gare su bal ma wajibi ne Allah ka ba mu ikon ganewa shine subhanahu wata'ala yace ya kuma mene kada ku nemi halattar da alamomin addinin Allah ku yi abin da bai dace ko da arna sun yi ku musulunci yanzu ya to ya dora muku ga wanda ku Allah ta'ala ya yace wala shahr al-haram haka ma kada ku keta alfarma wata mai alfarma da yin yaki a ciki wala tastahillu ash-shahra al-haram bil qital fi kada ku keta alfarma wata mai alfarma ko sa akwai watanni masu alfarma daga cikinsu akwai wannan watan masu cikin zulhijja ya cikin watanni masu alfarma wanda ko yaƙi cikinsu ba a yi ba shi kaɗai ba akwai wanda ya gabace shi zulƙa'ada sannan akwai muharram wanda a cikin wata ne mai alfarma to shi na allah ta'ala ya ce kada ku keta alfarman wannan wata ta yin yaƙi a ciki wa ma ku uhudiyar ilal baiti haka ma da abinda aka kawo hadaya zuwa ga ɗakin kaba aw kulli da ko da aka rataya mu bi ilal abin ratayawa li fa annahu hadiy don a gane cewa wannan hadiya ne domin su in mutum zai zo da hadiya ta daga gida rata rataya mata kalmi da ya ka rataya mata kalmi ko ka samu gashin ta kadan canye wani abu na gashin da aka kaci? duk wanda ya gani ta towar ga dabba dabba Allah za a yi ta kaba a yanki maharami ita ko kuma wannan dabba dabba ce wadda za a ibara da ita can harami saboda haka ba a Shi ne qur'ani Allah ta'ala ya ce la tastahillu ash-shahr al-harama wal qala'ida haka ma abubuwan da ake rataya ma wato dabba wadda za a je a yi hadaya da ita mu ka ga yanzu in muka ce an huta shi ka ba gan dabba hadaya ka biya kudin hadaya za a je a yi maka in ka gana kuma ka ce can inda za a gwada ba a yanki ma ba ba sai ka shigo gari da ita amma su a wani lokacin kowa wani daga gida ya zuwa da abu raƙumi na zai hadaya da shi ko raƙuma ko akuya ko rago ko tun daga gida ya karata mai takalmi duk wanda ya gani ya gana cewa wannan shi za kala'i dama asalin ƙilada shi ne abin wuya kan da ya ko abin da ake ratayawa matan suke wa ga wuyarsu shi yasa aka ce kala'i gano wata alayyar ce wala aminal albayt haram haka ma mutane suke suka nihi dakin dakin kaba da niyyar ibada yabtaguna fadlan min rabbihim ridwana suna na falo ubangi da kuma yarda kada ku gitta musu cuta musu tun da haka ya kama hanya zai na aikin hajji ka gamar shi ga hanya kada ka mai sata kada ka cuta masa kada ka keto alfarma ta yi saboda mai saboda mutum na wanda ya nihi Allah wurin Allah zai mana zai na ɗakin kaba ya bata, duka ubangiji sayon ta'ala ya haramtar da gitta musu da cuta musu dabbar ma da ya rata yau ma abin da kake kada cuta ba balle shi ma ina fatan mun gane magana amma abin da zai ba ka tsoro malam mutum na ta zuwa kaba yana fata ga mutum na kewaye ɗakin kaba yana yana ta tasbihi yana ƙoƙarin ganin ya gama dawafi sai sai kai mai sata wallahi akwai tashi hankali ga wasu mutane shi wani in ya taimaka matar ta kai shi kai ba ka tata garin ku taimaka ina kana ganin wani Allah ɗaya bai albarka sai ga bai albarka har ya bar duniya bai albarka ya lalace ya duka ya saboda mu saboda ya riga ya yi ta'addan ya yi taɓi inda ba saboda kai uwa musulmi subhanahu wa ta'ala yace wala aminal baitul al-haram mana kada ku keta alhuran mutane suka nihi kada ku yaƙi mutane suka nihi ɗakin kawa domin hajji ko umra Allah ya hana kai musu hari subhanahu ta'ala ya ce suna neman kalla Allah da kuma yadda su da ce wa a halaltu amma idan kuka kwanci haramin ku kama aikin kun hajji ko umra fasadu bi farauta babu laifi ku farauta idan mutum ya gama hajji ne ko ya gama umra sai inda maharauci na farautar ta kai mai inda ta kai mai babu lahin ya kwanci ba sai sai ba wani sashi ta mamakin ta wai ita farautar ga wai don mi da mutum ya kalla wani ya riga ya saba da ita ba wani wato naman daji ka ba ya sha ba wallahi malam muna da wani mutum nan ni na san shi malam in bai ce farauta wa kudaɗi bai ji kuma farautar ga ta cikin haɗari kuma wata rana zuwa ta wata da ba kama komi ba a sai farauta ba a kawo kai kun bi hana gobe a sace ko ba balle farauta yanzu ma dun namun manyan namun da ka abin da sun kai nesa yanzu saboda ka Allah ta'ala ya ce wala yajri mannakum shana'anu qaumi kada kiyayya ku da wasu mutane ta dauke ku ala ay an saddukum al masjid al haram dan sun kange ku daga masallaci mai alhorma ku sai an ta'ata duk muta'addanci kada kiyayya ku da wasu mutane don sun hana ku zuwa ɗakin kaba an yi sulo kun dawo gida ku ce kun musu addanci suna cikin haram ko suna cikin aikin hajji Allah ya kada ku yaka kun ga nan Allah da ya gutsuro ga magana tana magana game da manzo Allah da ya tashi zuwa umra aka tsare su da biya aka hana su wuce ba kahirai suka ce wallahi ba a zuwa to mi za a yi a to a yi sulhu sulhun mi za a yi ku koma gida bana babu umra manzan Allah ba zai umra bana ku koma gida sahabbai suka ji hankalinsu ya tashi ya manzan Allah zai maholki لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء محلقين رؤوسكم آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا Allah madaukakin sarki yace laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya kika Allah ya gaskanta manzon sa mahulkin sa ya yi. manzon Allah yayi mahulki ya ce yayi umra yayi aski yace masahabai to shirya da aka shirya sai aka ce arna suka tu kafirin maka suka turo aka hana mu annabi shiga maka ga an kawo da gad, suka ce wallahi ba shi saboda su a da makka a wannan lokacin ba a yaƙe su an kace su bale a hana bale a ce dole sai an shiga to lokacin su da maka ga hannun su to saboda ka sai aka soyi biza a yi to tsaya a yi sulhu na harko dai manzan Allah shi koma bana ba za a yi umra ba bana babu umra ya koma gida ce a rubuta mun yadda sai na umar ya dinga vibration ya ce alama na utar da niya saboda yi za mu zo mu kaskanci ya rasu ai wannan kaskanci ne ya za a ce mu zuwa hana muna a hana mu kowa mu a hana muna saboda mu ba yan gari ba sai na umar ya dinga babure shi rai ne ya ɓaci sai na umar ya zai ce ya umar ilzam garza umar ya matsayin inna hu rasulullah maganar da ake da manzon Allah na ake ka sani manzon Allah ne. saboda ka yanzu kalaman da yake hudi ba da ra'ayin shi ba ne. Allah madaukakin sarki na ya ka wakilta Allah shi ka bashi dama ya ce a goge rasulullahi sai na litti bai goge ya ce kawo ni in goge sai ali na ce ka goge ya ce ya zuwa hannu bai goge rasulullahi ta tusawo mislaha ka takbal kai ma ai irin wannan za su same kuma sai ka da irin wannan za su same kuma sai kai ka da shi da an ka to sulhu ne shi da mu'awiyar rikicin da an ka na shugabanci yadda a rubuta min amirul na ali ce ba mu yadda a rubuta amirul inda mai damu ai ko ko yaki ba mai saboda ka dole sai an goge amirul na ali kawai a ce min ali ibn abi dalibin. daga alibin dalibin a goge amirul mu'minin tun da an ka kawo wannan gaba sai ce manzo Allah ya faɗi gaskiya ya faɗa min tun san hudaybiya cewa ni ma irin wani zai same ni kuma gashi ya bayan manzo Allah ya bar duniyar shekaru masu yawa an ka so an kai sulhu cewa za a aje makami za a ta wuta shekara goma da za Allah ya ce a rubuta mun yadda za a bar fada ba a yakin kowa sai a yi shekara goma ana zama lafiya da za Allah ya ce a rubuta mun yadda a'a su suna ganin wato ga ƙaruwa. da hili manzo Allah kuma ce a rubuta sai na umar yana ganin ta dan me nisa nan zato lakanta ba wata sannan aka ce duk cikin namu wanda ya kafirta ya koma arne cikin su aja su asriki ya zama nasu sannan nasu in yi musun fiye cikin namu kuma mai sai wurin su kuma manzo Allah ya ce a rubuta shi a'a yanzu namu in ya kafirta can su rike nasu in yi ta kuma mu koma mai sai wurin su Allah ce ƙware mai da rubuta mal haka aka so aka sulhu aka rubuta sulhu kai ga zahiri za ga duk ƙwaruwa zalla ne amma a baɗi ne Allah ya sa abin da shiga ba annabi ne annabi Muhammad sulhu an ce da sulhu Allah ya ce wa sulhu khair sulhu alheri ne mal amma su shiyarar da Allah duk sulhun da za a yi bai da shi kuma Allah da ya ce wa sulhu khair sulhu alheri wa in tuflihu watattaqu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira inda za ku sulhu ku tsoron Allah Allah ya masu daga kuke aikatawa amma haka din shi wallahi bai da sulhu to duk wanda ka jina ta bai da sulhu ka kyale shi sai ya nemi sulhu na ayi shi wallahi babu lokaci ya riga ya makara tun da ka ji qur'ani sulhu alheri ne ma sulhu yanzu ga manzon Allah kuma yayi sulhu da mutane a tsakai ta wuta shekara goma ai ga malam sai ga mutane suna shigowa addinin musulunci lafiya lau babu mai yaki saboda an riga alƙawliya a aje makabi sai ga musulunci ya samu nasarar da bai taɓa samun ba jama'a ina fata mun gane magana wannan yana kula min lokacin da shiga bakar giro Allah ya gafarta masa wani gari mun ku so mai wa'azi kauye kauyen kauyen garuruwan abinda za mu na garin nan mota uku sai mutanen garin nan suka fara zikiri suka aza kayan gangunan su da amin da kusa da numurin wa'azi sai an ka bugo an ka faɗa min ina kusa da wa'azi musulman su kaji abin da mutanen sun kai yace a faɗa mutanen su kwashe kayan wa'azi kuma dai an gano mutanen sun suke su kawo hayaniya da faɗa a to malam ai mun ba a hana mana wa'azi tun da gwamnati ta hana mana wa'azi a bari mu sai a buga mu mutanen mu su kwashe kaya an haka wa'azi malam sai an ka sai aka shiri da an ka tashi komawa garin na rafi da Allah mota 110 shawara sun fushi garin sai kowa wa'azi ya kuma wa'azi sai kuma sun hana wa'azi wallahi bayan da gina koma kuma kuma bayan da yusuf mutane da su faru wa'azi sai ga shi an tuwa yin wa'azi lahiya lau da kobi mutane gari ya ta ko'ina don da sauran sun ce ba a yi da sun bari an yi miya matsalar su mu ɗan kaɗan mota uku da shi malam da an tare da shi da sauran mu shi ke nan amma da sun ka ce ba aka ji labarin ba su kan ayi sai aka zuwa an kai a aka jirgin kuma mutanen mutanen bakar suka hana manzo Allah sosai mai ya ta umma da mutanen da aka tare da shi suka ce ba a shiga aka so aika zuwa ha kuma gida hanka ran ran su ya fadi da manzo Allah ya tashi zuwa haji haji sai da sabon sama ga mutum dubu ɗari da ashirin sama ga mutum dubu saba'in in manzo Allah yana magana sai an sai an sai an shi mai shela ya fada abin da annabi ya hudu sannan saboda yawan mutane to kaga in ka diwa za ka gore da an kan sulhu alheri ne ma illa dai wasu na ka tasu wallahi ba su aiki ubangiji Allah ya kare Allah madaukakin sarki yake magana cewa wala yadri mannakum shana'anu qaumin an saddu kada ya dauke ku adawa ku da wasu mutane sun kange ku sun hana zuwa masallaci mai alfarma Allah ya ce kada ku musu ta'addanci an ta'ata duk musu ta'addanci nawa ga aya tana magana cewa kada wani mutum dan wata rana ya yi na wani abu ranka ya ɓaci to yanzu ga wasu dama ta kuka ce kirama ba kai da akwai wasu mutane an zarabe su ce a wallahi ni tun da ya min wancan abu da laban ya ke wallahi sai na rama wancan abin da ya maka ya riga ya wuce kai ko zuwa ga dama da ka samu kana mai zuwa akwai wanda rike mu wani mutum biza ta zuwa waje babban mutum na saboda lokaci yana dalibin shiko ya abin ya rike shiko sai ɓata biza ya yana mai yana mai ta kaga aibe kyauta in malamin ka yana ba kana aji lokacin da ya cuta maka ya hana maki gaba ya hana maki gaba kada ka dauki adawa ta da mutum saboda wasu abubuwa suka faru baya ka sai sai kara ko ba gaskiya ba a ga in ka rama aiba sai ba ko ta yi jama'a yana fatan sun kun fahimci magana shi na Allah ta'ala yake wa mu'minai magana yace an sardukum al masjid harami an ta'tad kada ku ta'addanci gare su la ya bugu da qaumin kanu sardukum al masjid harami ala an ta'tadu alayhi bana kada ya ɗauke ku kiyaye ku da wasu mutane su kange ku daga zuwa masallacin da har ma ku ta'addanci akan su wa ta'awanu al birri wat taqwa ku taimaka wa juna akan aikin da'a da kuma aikin tsoron Allah idan haka mutum ya ɗauko aikin da a kawo mishi faɗa hannu ku yi aikin tsoron Allah ma ku yi wala ta'awunu al-ithmi wal udwan ku taimaka wurin sabo da kuma aikin ketar iya ta'awunu ala fi'il khairati wa tarkil munkarat wa ala kulli ma yuqarribu ila Allah da kuma duk abin da ke tsundun zuwa ga Allah kawo mutum zuwa wani aiki wannan aya ce ayar muta ayar kuta ayar kowa da kowa ta'awunu al-birri wa taqwa ya shahi komi duk wani aiki da kasuna aikin da tsoron Allah kawo wani ku yi tare ko kuna kungiya guda ko kungiya guda ko kuna unguwa guda ko kuna kabila ko kabila guda ko kuna sana'a kuma ku yi in dai aikin da'a da kasan wanda zai yi malam ka sa hannu ka irin wasu mutane an jarrabe su shi in ba shi ya fara ba bai iya kama muni lahi malam ba daidai na in ka ga wani mutum ya ɗauko zai kawo shi saboda bi saboda in kama mai kamar kai ba kai in ka liba qur'ani ba ga daban-daban Allah madaukakin sarki na magana aka taimaka wa mutane wajen aiki sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardhis as-samawati أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم كما كان يقوى مسلمين الله بدأ في تسارعوا ila ma ga tukun في kai gaugawa zuwa ga samun gafara da gurin ubangijin wa jannatin da kuma samu aljanna arduha ka abin sama'i wal ard fa'in ta kuma fa'in sama da ƙasa uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi ai tsiranta ga wasu kai imani da Allah da manzon to saboda ka kenan gaugawa kada ka ce wai a'a ni sai in na fara malam ba ka ka fara ba aikin addini in ka ga wani ya kama ka sallama ku isuwa wallahi Allah ya tabbata mana misalai iri daban-daban da an tace wani bai da lahiya. da za Allah sai kama hanya sai kowa biyo shi ba ka cewa wai kai jira za ka yi a sai ka shirya mm. shi sa ci aikin addini duk wanda ya san shi aiki cikin aiki kana cikin wani aiki wani aiki ka shigowa Abin da aka so ga musulmi ya kama jiki a yi da shi amma aikin sabon Allah ka. da aikin ƙetare ya kawo lahaka saka yasa yanzu aka so nan wanda aya masu sai da taba cikin shagunansu da masu sai da kwaya cikin kirin dinsu da masu sai da wasu abubuwan da ba su da kyau sun shiga da yan kaba kawo masu ɗaukar kiristoci zuwa kotu da obaloyi na mata da aka yi daga an yi obaloyi wani bihar da maza da mata sai ka ce nys kan magani wata kaga an yi obaloli ko ba haramun na eh zama kun yi shu haramun <laughs> shi wani ganin ke sauƙi da aka ba wani yi wallaha da mata auya kawai ubaloji mata uku hudu za a lodo gabaki ko makarar ina gudu <laughs> akwai matsala ko babu kai kana kana ƙarin samun abin da ka ci ta abokan sa kuma kan kaya shi yasa wata mata ta ce ita wanda ta san hawan kaza ba haramu ce min yanzu ce wata rana mai mashin tsaye ce mita amma dai wancan baki da lahiya ko ta ce a min yi wadda tambaya da haka sai su jikin ki da zahi akwai matsala ko babu a iwan Thank you. da zai na har wani goyo ma da aka yi ni kuɗa zuwa wani ya namiji an samu taka da suke mai matin da wani kato shi ma an samu rakiya ko wallahi mutum ma sa fita mai baka to don mi da aka yi haka to talauci shi ya samu sai ya faɗa cikin samu Allah kuma tsakanin da Allah gaba saboda haka duk abin da ya shahi zunubi ya an yi shi a kwaili. kada ka sa haka da aikin ƙetar iyaka ne wannan ta abu doka Allah ne kada ka yi shi akwai abubuwa da dama waɗanda suke musulmai suna yi wallahi su kawo Allah akwai zubar da suke wanda wasu ma'aikatan lahiya suke a wannan ba daidai ba shi wai da shege na ka a sai a samu matsaloli a haifiyar shabu su yi wa cikin ƙasa su da kashe shi da haihuwa sai wani yake eh ka so suka hadu sai na karya a kan sallah wai ɗiyan shagulu sun kai wasu kasa wai ba a arziki kasa ba ta arziki akwai ɗiyan shagulu sun kai eh ya aiki a akwai malami da ya ce su waɗannan ba su na a abin da su ba su a shagu ba uwayen su a shagu ɗan shege a kasa eh, yawan ɗan shege a kasa kan kiran wa shege ke da kuma su ko suka ce kace ai ba suna ba wa'anda da ɗaya shekaru shi ne inda wanda adda mata biyu gina ba kusa wajen yin ne ba mata ba <laughs> eh wai wanda adda mata biyu sai sata kwana samun karba kallawa wai iya sata kwana ce wajen mace sai ciki da wannan saduwar to ya ka yi wannan shege na la ila illa <laughs> وجد قالك طرد ايه ان كان اغوغا كمان اغوغا ده تاكل عين تم شفت جاري يتبو يكوننا <laughs> ايمانا ايه ان كان جهنا ما اوكي خلاص نيجي بري دي كنا ابو ديم دام انت النفس شركاء في ثلاثه انت يسمى ساريه تجاوب لا sun ce akwai wuta wuta in ka kunna wuta ba kai da yadda ita kuma haka na ka ce ba in ka kunna wuta yanzu ke ba kai yadda ita wani ya gina wata wadda ka haɗi ba ba su ya faɗa ba ko ba haka ba to amma har da wuta ta kunta a cikin karamar kallon eh ya tsara ga bayan cikin da wuta da ruwa kuma ruwa an ce da kasar suwa kun ka shi ke ne kowa na zuwa isha in ban da wasu da aka keɓance wa'anda wa'annan mutum kila ka ja ruwa gidan ka can cikin tuka ne ka ja kake cikin tukunya ka yanzu gidan amma mutum cikin daji yana jan ruwa haka ai ba ka nan ya shan ruwa shi in ya ga dama ai so ya gaishe ka shi sanda yake wani su ce da Allah ya wata ɗigurwan ba wanzu ka ce a ba sai ka faɗa wai ba ɗai inda ya gasar da injiyar tashi yana ban ruwa sai kawai ce ka ɗigurwan ka ta gida in ya ga dama ya gaishe ka in ya ga dama ya kyale tare da kuma ciyawa shi ma ciyawa an ce mutane suna tare ya cikin ciyawa ka in ta yi haki don wani ya to ya ɗiga hakin nan to ba ka mai faɗa shi ma yana da haki ko ko ba haka wani jama'a eh amma na ga ana kora abin da ya ko ina koran mutane ana koran mutane mun shigo gona wurin haki sai a kore shi a to Allah ka ba mu ikon gane subhanahu wa ta'ala yace wattaqullaha inna allaha shadidul iqab duk tsoron Allah lalle Allah da dan hukuma ne ga duk wanda ya sa'a ba sai Allah ba ta sarki yace حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السمع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النكب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله فإن الله غفور رحيم الله أكبر جماعة وتؤيد وبآيات ban sani ba suna shigowa ba su sa ah, karatu a cikin saboda haka wannan aya tana da karatu cikin da yawa abinda muka roƙo ga Allah maka cikin sarki inda muka yi kuskure Allah ka yake inda muka yi daidai kuma Allah ka wala da kanta ya samu aiki da abinda muka ji muna ƙara addu'a akan mu wallahi tana cikin bukata kwaye da garawar Allah ka samu da mu cikin addu'a mu samu zama lafiya da kwanciyar hankali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 ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك نسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك نسالك قلبا سليما ولسانا صادقا نسالك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب اللهم خابت الذنوب الا فيك وانقطعت الامال الا منك وضعف الاعتماد إلا عليك يا الله ولا حول لنا ولا قوة إلا بك ربنا إلا لما أنزلت إلينا من خير سفراء اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم آمنا في وطننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل الكفار منا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وآمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا الذين في هذه المتفقين يا رب العالمين اللهم ردهم الى اهليهم وبلادهم سالمين غانمين اللهم عليك بكل من يريد ذاك الفتن في بلادنا اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم رد كيدهم اليهم يا رب العالمين اللهم اكرم من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم زلزل تحت اقدام اليهود والنصارى زلزل الارض تحت اقدام اليهود والنصارى ta da muna da wasu na zaman namu Allah ya gafarta mu malamin malam juru gafarta mu Qur'an amma na ya gafarta mu shugaba da sauran ya uwa baki da rabbul alamin Allah ya gafarta mu azumin adil Allah ya gafarta mu dukkan halittuna mu da kuka rubuta ya sa mu gidan gaskiya Allah ya sa aljanna ta kuma mu Allah ya sa mu da imani ya Allah shugabannin mu wanda suka sa baki suka ba da shawarwari akan irin wannan ta'addanci da yake mana Allah kare ya Allah ka ba su nasara Allah ka kare su ya Allah kuma ka sa wannan shawara ta yi amfani ya Allah ka yi mana maganin wannan ta'addanci adalci Allah duk wanda ke da hannu a ciki namiji ko mace baki ko fari ya Allah ka san shi ya Allah ka mana maganin shi wannan bayi bayi na ka yanta da Allah bayin ka ne masu ban shirya cikin Allah ka shirya Allah wanda bai da ban shirya Allah ka kasa yin da kai shi Allah ka mana maganin shi ya Allah ka san da kasan mu lafiya da mena da sai Allah Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana ya Allah ba mu da karfi ba mu da dubara ba mu da wayo Allah ka mu san komai ba Allah kai ne mai mafi sani ya Allah ka saba mana shi shugabanni na gari ya Allah duk wanda ba alkhairi ba wanda zai zama mana matsala Allah ka mana maganin shi kafa da kai ranar ta ya Allah duk wanda ba alkhairi ba wanda zai zama mana matsala Allah ka kafa da ya ranar ta Allah ka dankwashe shi ya Allah ka dankwashe shi ya Allah ka hana mashi kai ranar ta ya Allah ya samu matsala ya Allah duk wanda zai zama alkhairi ga al'ummar mu ya zama alkhairi ga kasan mu ya Allah ka taimake shi Allah ka taimake gwamnatin mu Allah ka sa mata albarka inda take yayi daidai Allah ya tsaka ka karfa da amin in suke da kuskure Allah ka ba su ikon gyarawa amin malaman mu Allah ka kara mu rayuwarsu albarka shugabannin kungiyar mu Allah ka taimake su Allah ka musu jagora Allah ka kara buɗa musu mu da basira Allah ka rufa musu asiri Allah ka kare mu da su Allah ka kare mu da kare mu daga sharrin kowane mai mai sharri ya rabu na alami. Allah ma ka sani da suke wannan wurin duka ne suna daga bukatun da daban daban zuwa ga duka Allah ka biya musu wanda ke nema abin aure Allah ka bada abin wanda ya biya sadaki abubuwa sai ya Allah ka buɗe da wanda karatu yake yi bai kammala ba Allah ka sa kammala lafiya kuma ka bada aiki mai albarka wanda yake kasuwanci Allah ka sa albarka a kasuwancin sa wanda yake zaman banza Allah ka shirya Allah ka bashi aiki yi Allah ka raba shi zaman banza Allah wanda ya lalace yana biyan mata Allah ka shirya ka bashi mata wanda za ta rike shi ya ba ya bar biyan mata mutane ya rabbal alamin ya Allah yan matan da ba su da mazaje Allah ka raba su da zina Allah ka raba su da zina Allah ka raba su da tsare shi ya Allah ka ba su abokan aure na gari ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الى عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا الله توبا يزر سيدنا منا تسدك الصدق مو أسوأ الله بابا يا بقاتك بابا يا بقاتك كم بلدات الله تبيا منا الله تبقى تدعنا أنا خيري نام الناس الله تبيا منا دابوي الله كياي منا الله تبام لا فيها da muke fama da su a duk kuma Allah ka ba mu lafiya ya Allah magani ba shine ki ba da lafiya ba magani sabab ne kai ne ga shi ba da lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah ka kare mu a tafiye tafiyen mu Allah ka kare mu a makarantun mu Allah ka kare mu a garuruwan mu ya Allah garuruwan nan nake wai da al'umma da suke fama da matsaloli ya Allah kare ku Allah ka yaye wayannan matsaloli kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah ka yaye wayannan matsaloli kawo aminci ya Allah ka ba mu noma damar yin noma cikin kwanciyar hankali da aminci ya Allah ka kawo ka ƙara suke a cikin wannan gari na Allah kifi da ake nema Allah tsara da gogo shi rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada wa akhir da'wana rabbil alamin ya Allah